وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحد الفاصل بين التقليل والاتباع نعم مساوي التقليل والتعصب وتموني ده هذا ده تقليدي ده كما تعصبنشي المقلد كما هو معلوم wa mai ya taƙayyadu bi a bi alimi shi mukallidi kamar yadda yake sananne hmm. ne wanda yake kayyada kansa wanda yake dabaibaye kansa da maganan wani malami au shehi ko maganan wani shehi au imami ko maganan wani imami saki ba kaidi kawai ya dabaibaye kansa kawai babu ruwan shi da ra'ayin kowa sai ra'ayin shehinsa ko ra'ayin imaminsa ko ra'ayin malaminsa fi jami'il masail a cikin dukkan matsaloli ba ta bangaren aƙida bangaren ibada bangaren mu'amala kawai shi ya tsaya ne inda malam wani ya tsaya ba zai tsara ba babu tsari, babu babu rage mimma yaj'aluhu mimma yaj'aluhu mu bi manzilati al-imam al-ma'sum abinda yake sanya shi a wajensa a matsayin imami ma'sum a gani yana sanya malaminsa a matsayin imami ma'sum malamin shi baya kuskure salaf al السلف bil im'a bil imma imma shi za salaf suka siffanta ainihin mukallidi da imma a gane mutumin da kawai yake rufe ido ya tabin ra'ayin wani a gane ba shi da ra'ayin kansa wani hau wa hazzaru min at-taqlid wato sun yi hani kuma sun ankarar da mutane daga taqlidi illa lil ma'sum taqlidi suka ce kawai za a yi ne kawai ga masumi kada a yi takaliti ga wani imam kowa ne da shi ba duk zurfin iliminsa ko da ya fi kowa ilimi a duniya ba ya halatta ka rufe ido kai ta bin shi kuskure ne wannan ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله daga cikin nan akwai maganar Imam Ahmad Allah ya masa rahama min qillati fiqhi ar-rajul an yuqallida dinahu rijal daga cikin karancin fiqhin mutum shine ya rataya addinin shi ga mazaji yi takalidin addinin shi ga mazaji to wannan ya nuna ma yana da karancin fiƙi ko da an gaya ma cewa ai wannan fakiri ne to ba fakiri ne gaskiya a gane tun da kaga ya rufe ido yana bin ra'ayin wani shehi ko wani imam ko wani malam to lalle wannan yana da karancin sanin fiƙi mu duba cikin littafin ilamul muwaqqi'in mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da ɗaya nam wa qala al wazir bin hubaira eh wazir ibn hubaira ya ce min da shaitan wato daga cikin makircin shaitan na an yi kima a limana ta'abbud wato ya rike ainihin wani gunki ya rike wato ya tsayar da wasu gumaka a filma'na, a cikin ma'ana tu ubadu min dunillah wanda wayannan gumaka ana bauta musu kuma bayan Allah Na mislu an ta bayyana lawul haqq misalin gaskiya ta bayyana gare shi ya kulu hadha laysa bi mazhabina wato gaskiya ne fa ta bayyana sai ce wannan ba mazhaban mu bane nam taqlidul mu'azzam indahu taqlidul mu'azzam indahu wato taqlidul abin girmamawa a wajensa aji qaddamahu ala haqq wanda ya gabatar da shi akan gaskiya ya gabatar da ainihin shehin sa ko imamin sa ko waliyin sa akan gaskiya ga doran nassin qur'ani ga doran nassi na hadisi ga maganganu na magabata amma duk da haka ya ke gashi ƙasa ya ce dole sai abin da shehin ya faɗa wannan shi ne takalidi mu duba cikin lawamiul anwar mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da sittin da biyar wa min manhajin salaf muharabatu taqlid daga cikin manhaji na salaf akwai yaƙan taqlidi an gane ko hmm. in dai kai dan salafiya ne dole ne ka yaki taqlidi in ka ga mutum yana da awan salafiya amma baya yakan taqlidi to yana da rauni a wajen salafancinsa wa ma zalika li anna fi salbiyatin kathira min al ba komai ya kawo wannan ba sai saboda a cikin takalidi akwai aibubbuka masu yawa takalidi yana da aibubbuka masu yawan gaske a dini wal mujtama yana da haɗari ga addini yana da haɗari ga taron jama'a Abdurrahman Bahiyya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عدة الفرق عدد عدد الفرق وتعيينها عدد أين الفرق وكما أينتها اختلف أهل العلم في تحديد عدد الفرق ما أبو تائر من يما لمي سنين ساقاني وجن إياكا شيء عددين أين الفرق التي أشار إليها الحديث وأن حديث هي إشارة زوا غريتا في تعيينه ba an ce al'umma annabi za su kasu kashi 73 ba to saba'in da biyu su ne yan wuta to nan saba'in da biyun da wanne ne da wanne ne da wanne ne saba'in da biyu to malamai sun yi saɓani wajen wajen a wajen ainihin iyakarce su da kuma ayyana sunayensu namu uh, wafi ɗari ƙasa ta'ayin sannan malamai sun yi saɓani a kan hanyar yadda za a yi a ayyana su awwalan man zaba ila anna hadhihi al-firaq qad ووصلت إلى عدد الذي ذكره eh, na farko akwai wanda ya tafi zuwa ga cewa lalle wayannan kungiyoyi din sun ga sun faru ma sun faru kuma sun sadu sun kai zuwa ga adadi wanda hadisi ya ambata an gane sun kai wannan adadin yanzu 73 nan ko 72 nan sun samu huwa 73 firqa shine sun kai kungiyoyi uku. نعم ثم أصحاب هذا القول قد اختلفوا في تعيين أسماء هذه الفرق سنما أبو تاوانا مكانا حقيقة سنجي ساباني أوجان أين سونا يوئن نقنجيوين وفي الطريقة التي يمكن بها تعيين da kuma hanyar da yake yiwuwa hanyar da za a iya bi wajen ayyana sunayen wayannan kungiyoyi. Saniyan. Na biyu. Da hawa ba'duhum ila anna hadhihi al-firaq wasu zuwa ga cewa lalle wa'annan kungiyoyin ba su gushe ba suna bayyana har yanzu ba su kai saba'in da biyun ba suna nan suna bayyana kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan an gane sai nan gaba za su gama bayyana duka wa ga adaduha na hatta tasila ila adadin mazkur fil hadith wato adadin ta zai yi ta karuwa har sai ya kai zuwa ga adadin da aka ambata cikin hadisi 73 din nan wa hadha az-zuhur wa ziyada wato wannan bayyana din da wannan ƙarin walburuz duk dai wannan bayyana din ya kunu bi mururin zaman zai kasance ne da wucewan zamani zamani yana wucewa kungiyoyi suna bayyana zamani yana wucewa kungiyoyi suna bayyana alal isra'ili isra'ili ya ce qad istarafa mashayikh ahli tahqiq mun manyan malamai na mutanen mutanen haqiqa malamai na mutanen gaskiya sun yi sabani ulama'il musulmi daga cikin malaman musulmai in yi saɓani game da wannan shin wannan ƙungiyoyin nan sun bayyana gaba ɗaya an gane ko kuma suna bayyana ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan daga baya su cika lam qala ba fa qala ba'dhum sai wasu suka ce lam ta takamal wujudu hadhihi al-firaq la ta kamal. wato samuwan wayannan kungiyoyi ba su cika har yanzu min alil bidai wato wato kungiyoyin yan bid'o'i bainal muslimina wato ɗan bidiyoyi tsakanin musulmai har yanzu ba su cika ba wa inna ma wujida ba'dhum wa sayujad wato kawai an samu sashen su ne a hankali a hankali za a samu sauran wa sayujadu ba'a qabla da sandu za a samu sauran kafin ranar tashin kiyama gaba ɗayan su fa ma akhbara rasul sallallahu alaihi abinda manzo Allah ya bada labari zai kasance ba makawa a gani manzo Allah shi ya faɗa za su kasu saba'in da uku. to wayan abubuwan tunda manzo Allah ya faɗa za su kasance ba makawa da an same wa qala al-baqu eh imam al-sauran ah, malamai sun ce eh wa hum allazina yattabi'una at-tawarikha an al-maqalat su sauran su ne masu bibiyan tarihi dangane da abin da ya shafi rak suna bibiyan tarihi yanzu kungiya kaza ta bayyana yanzu kungiyoyi kaza muke da su suna bibiyan suna bin kukkubi dangane da tarihi na wa'annan kungiyoyi al-manqula min arbabil mazahib wato wayannan kungiyoyi da aka ciranto su daga cikin malaman mazayi da suka da suka siffantu da sifa na musulunci inna tamama hadhihi al-firaq Allah lalle cikon wayannan kungiyoyi na bata qad wujidat to hakika an samar da su suna nan yanzu kungiyoyin nan 73 duk suna nan garau na mujaba ala al-muhassin wajibi ne wajibi ga wanda ya tabbatar da wannan ya bambanta tsakanin akidun akidunsa min daga akidun eh, ya bambanta tsakanin akidansa da akidunsu na batacci an gane wannan ko a kai da kake salafi masha Allah kana ɗalibi wanda yake ba salafi to ka bambanta akidanka daga akidun wayannan mutane akidu batacci wannan yana daga cikin amfanin karatun firar in mutum ya karanta firar zai iya gane aƙida mai kyau da aƙida mara kyau daga ya ga wani malami ya zo yana wa'azi yana faɗin wasu kalmomi wanda ya sun saba sai ya auna shi ya gani wace ƙungiya yake a nan da za ka iya gano a wane ɗan shi'a ne a wane sufi ne shi wane ɗan ƙur'aniyun ne shi wane ɗan ahmadiyya ne shi wane ɗan jabariya ne shi wane ɗan khawarij ne shi wane ɗan ikwanul musulmi ne shi wane ɗan sururiya ne shi wane ɗan addadiya ne shi wane ɗan kaza ne duk za ka iya ganewa a gani saboda malamai sun sun yi bayanin wayannan kungiyoyi dukansu kuma sun yi bayanin hanyoyin da za a iya gane su kuma ji wani ko? to tun da haka ne ga in mutum ya karanci kira ɗin sai gane wa'annan suna cikin kungiya kaza an gane wani ko? wa'annan suna cikin kungiya kaza yanzu misali yanzu a shekara biyu ibn hadi umar al-markari lokacin da yake ake magana kan kan wani malami Abu Ishaq Al-Huwaini aka ce Abu Ishaq Al-Huwaini a gashi nan ya zo da wani fahimta na cewa idan mutum ya yi saban Allah kuma aka yi mishi wa'azi sai sai iya da ya gyara wato ya nace akan saban Allah to wannan mutumin ya yi rida mutum ne yana zina aka yi ta mishi wa'azi ka daina yi ka daina yi ka daina yi yake to tunda dai an mai wa'azi an yi an yi daina ya ki dainawa to kawai wannan ya halatta zina ne ko kafiri ne asna ba ta gane wannan to sai aka tambayi manyan malamai aka ce wannan mutumin da ya faɗi wannan gashi yana da awon sunna kai yana ma da awon salafiya sai ka ce a wannan aqida ne na jarudiya daga cikin khawarij aqidan yan jarudiya daga cikin khawarij su ne masu cewa in mutum yana sabo sai ya nace kan sabon in ka fara sabo farko wato aka maka wa'azi ka daina kai baka kafirta ba amma ka ci gaba da wannan sabo shekaru masu yawa ka irin da kaga karatun fira shi ne zai taimaka aiko Ka san cewa yan hawari sun ma kala kala ne akwai yan jarudiya akwai yan kaza akwai yan kaza kaga wannan zai taimaka ma karance karancen fira zai taimaka ma sannan daga cikin kungiyoyi na hawari akwai kungiyan da ba sa kai hari ga jama'an gari iyakacin su hukuma kana ganin cewa ga wata kungiya ta zo da irin wannan usulubi kafin sunanta wayannan suna kai hari har da mutanen gari tunda mutanen gari ba su taimaka musu ba wajen faɗa da hukuma su ma sun shiga ciki sai su kashe su ma akwai sunan su an fahimci wani ayi sai ga suna haɗawa da mutanen gari da kuma gwamnatin za ka kala kala ne wanda ka suna haɗawa da har da ainihin wuraren ibada ma to cikin wannan kaga mutum ya karanci wannan ya san su ya zama to yana kan basira kan addininsa an gano wani ko na'am umdatul ahkam eh uh, babu fasl hajji ila al-umra na'am an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu wa qala an karbo daga jabir dan abdullahi Allah ya kara mu ya dace a halal nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bil hajji. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wato sun yi harama da aikin haji a halla sun yi harama asalin a halla daga murya wa ma uhilla bihi li ghairi Allah ha to shine ana wato annabi da sahabbansa sun daga murya sun yi harama da aikin hajji walaysa ma ahadin minhum hadiyun ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam sai zama to babu ɗaya tare da su da yake da hadaya sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam da shi da talha a gane su biyu ke da mai a daya to idan ya to mutum ya zo aikin hajji bai da hadaya kaga wannan za a ɗauka cewa zai yi tamattu'i ne amma da zarar an ga mutum ya zo aikin hajji tare da shi akwai hadaya ya nuna kirani ne zai yi wanda ya taho tare da dabban shi to kirani zai yi wanda ya taho babu dabban shi sai daga baya zai siya ya yanka da matuhi zai yi Kuma ban ji wannan ko to manzo Allah ya zo tare da sahabbansa sun yi harama da aikin haji alhali babu wani tare da su da yake da hadaya in ba annabi ba annabi ne kadai yake da hadaya da shi da dalha kenan su su mai suka kenan eh fi kirani kenan sauran sahabbai gaba daya babu mai hadaya kamar tuki suka yi waƙadima aliyu bin al-yaman shi aliyu bin abi talib sai ya dawo daga yaman فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فيتي ناي هرما da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi harama da shi fa amara annabi sallallahu alaihi wa sallam ashabahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurci sahabbansa an yaj'aluha umra cewa su sanya ta zama umra kowanne tunda ya zo babu dabba su mai da shi ya zama umara. in suka mai da shi umara mai kenan za su yi tamattu'i an gane za su yi tamattu'i idan suka yi umara, to daga baya sai su yi aikin hajji za su yi umara, sai suka yi umara, sai su warware su cire kayan kayan haramin su su cire kayan harami su ci gaba da mu'amala da mutanen gari kamar su ma 'yan gari ne an gane wannan ko kuma za su iya mu'amala da iyalansu a lokacin nan an gane sai takwas ga wata shine yau mutar wuya idan takwas ga wata ta zo sai su dawo su sanya harami sai su fara aikin haji a lokacin an gane wannan ko wannan shi ne ka'ira da mutumin da bai zo da abun abun bai ba abun hadaya zai yi tama zai yi tama ne ya fara yin umra sai ya cire kayan haramansa daga baya sai ya ya ci gaba da da ainihin harkokinsa daga baya in takwas ga wata ta zo sai zo ya sa kayan aikin hajji ya sa harama na'am fa ya tufu sai su yi tawafi sun mai kasiru sannan su yi saisaye idan su kai tawafi an gane wannan ko suka yi tawafi fada sannan sai su yi saisaye wa ya shillu su warware daga umra din an su yi tawafi kai tawafi na umra dan za su yi mene za su yi tawafi su yi sa'ayi sa'annan su yi saisaye sai su warware kaga sun gama umra kenan ko illa man kana ma'ahu al-hadi sai wanda yake da hadaya tare da shi kamar yadda manzo Allah da Talha suna da hadaya tare da shi fa qalu lan taliqu ila yamina wa zakaru ahadina yaqdul sai ya rasulullah zai yi ɗayan mu ya tafi mina alhalin zakar zakarin ɗayan mu yana daga wato suna kyamanta tamattu'i dan zai iya yiwa a wannan ranar sun tashi iyalansu a wannan ranar da sun kafin zuwa a fito fitowar alfijir sun taki iyalansu to kuma bayan sun taki iyalansu sun yi wanka sai kuma a ce su yi harama da aikin hajji su tafi mina dan da ba wannan mutar wuya in takwas ga wata mutum yana yin harama zai wuce mina an gane wannan ko to ne suke cewa ɗayan mu zai tafi zai zai tafi zuwa mina alhali zakarinsa na daga wato nan mubalaga ne ɗayan mu zai tafi mina alhali bai daɗe da sakan iyalansa ba an gane ku na'am fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai wannan labari ya kai ma annabi cewa sahabbai suna wannan magana suna cewa yaya za a yi a ce wai yi ainihin da yi tamattu'i ranar takwas ga wata yi aikin hajji a gane su yi harama da aikin hajji hmm. alhali sun rasu taki iyalansu safiya da safe kafin fitowa alfijir na faƙala sai manzo Allah ya ce lau istakbaltu min amri mastakbartu da na fuskanta da na fuskanta daga cikin al'amari na abinda na bari a baya hmm. da na san haka abinda na bari a baya zai kasance ma a hadai da ban yi hadaya ba ni ma ni ma saboda na zo da dabban hadaya ne ban san abinda zai faru ba shi sanya na zo da dabban hadaya amma da na sani da ban zo da dabban hadaya ba walaula anna ma'i al-hadaya la halaltu da ba dan tare da ni akwai dabban hadaya ba da na da na yi da na warware da ni ma na warware in yi umara kamar yadda kuka yi sannan takwas ga wata in zo in yi mai in yi aikin hajji kenan shi ma da tamattu iya kamata ya yi da ba dan ya zo da dabban hadaya ba wa hadat aisha sai aisha ta yi al'ada radiyallahu anha nasakat min manasika kullaha sai ta yi ibadoji duka duk wani ibada da ake yi na aikin hajji sai ta yi duka gaira annaha lam tatuf bil bayt sai dai ita ba ta yi dawafi a dakin ka'aba ba kuma ana fatan gane wato saboda mai haila ba ta mai ba ta dawashi annabi ya ce if alima ya falul hajj gaira Allah ka dubi bil bai a ta taɗi wuri ki aikata duk abin da mai aikin hajji ke yi sai dai kada ki yi dawashi a ɗakin ka'aba har sai kin yi tsarki an gane wannan ko to so haka mai aikin hajji idan ta fara aikin hajji sai ga al'ada ya zo mata kawai za ta aikata duk wani abu za ta aikata kawai abinda ba za ta yi ba shi da dawashi gano wannan za su yi sallah ta gaban da sallah ko za su yi sallah ba za su yi dawafi ba amma za su yi duk wani abu da ta saba aikatawa a aikin hajji na amfalan ma tsohuwar kafar bilbayi a lokacin da ta samu tsarki sai ta yi dawafi a ɗakin ka'aba ita aisha qalat ya rasulullah to a wannan zamanin akwai matsala a wannan zamanin wato ana sanya lokacin tafiya kuma akwai jirgin da ka zo a gare shi to idan matar ta ce za ta bi wannan sai an jira ta bayan maza sun gama sai mijinta ya jira ta sai jinin ya ɗauke sannan ta yi ne to wani lokaci lokacin tafiya zai wuce sai zama da lokacin tafiya ya yi kuma ba za a jira ta ba ba ruwan jirgi kawai in lokaci ya yi baka zo ba kawai tafiya za a yi to yanzu ya za a yi shine malamai suka ce to akwai wani maganin da ake sha kan babu lalura maganin in an sha yakan tsayar da al'ada saboda haka da zaran ta ga lokacin tafiya ya kusa kawai sai ta sha magani ta tsayar da wannan al'ada don ya ba ta daman yin aiki a yin tsawafi. an gani zai iya yi wa yana da sadi kai tsaye tun da ya ce magani ne mai tsayar da al'ada abu ne wanda Allah ke so ya fito ya ka tsayar da shi akwai matsala kuma dama shi wannan jinin fitowa shine lafiyarka to amma kuma in ba ta yi haka ba za ta yi asarar nawa ne kudin aikin hajji yanzu eh an ce kusan miliyan biyu to sai ta yi asarar miliyan biyu ta dawo ba ta yi aikin hajji ba shekara mai zuwa ta ƙara dawowa al'ada ya ƙara dawowa yanzu ya za yi ai sai a yi haƙuri haƙuri za a yi a sha maganin so ɗaya ne za a sha yi. da masu side zai bayyana ne in aka mai da shi al'ada ana yawan sha sai a sha a tsayar da al'ada na wannan lokacin ta samu ta yi ɗawafi in ta yi tsawafi sa'annan sai ta ta taho shi kenan wannan shiri fata wanda ibn usaimin ya bayar Allah ya masa rama, a cikin littafinsa ad-dima'u dabi'iyya yi wannan bayani akan halaccin shan wannan magani saboda lalura an gane na'am da falan ma tsahurar tsafar min zai lokacin da ta yi tsarki sai ta yi dawa biya ɗakin ka'aba qalat ya rasulullah ce ya rasulullah tantalikuna bi hajjatin wa umra shin za ku dawo da hajji da umra wa antaliku bil hajj bi hajjin ni kuma in dawo da aikin hajji kowa ya dawo da hajji da umra ni kuma kawai aikin hajji kawai a ga sai ka samu ta yi aikin hajji saboda wannan al'ada naka ya hana ta yin umra shi ne abin ya dame ta daga kowa ya kwashe lada ta ce za ku tafi da hajji da umara ni kuma in tafi da aikin hajji kawai a wasan waya ma an ce ta fashe da kuka ne ma ina ba ta gane saboda damuwa Abdan عبد bana بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم sai annabi ya umarci dan uwanta Abdurrahman bin Abi ya fita tare da ita zuwa Tan'im inda mu ne sai mu samu dan acaba wallahi kuwa sai a samu wani mutum wanda ba taɓa ganin shi ba za a ce ɗauki mata za kai ta can an gane don ina ganin ba ba mara kishi ga matan shi madan Najeriya da sai a cikin musulmi zai ɗauki matar shi ya ba ɗan a caba ya ta yawo da matan shi in ma lalacewa ya kai lalacewa sai ya ɗauka ya ba abokin shi ya ce abokin da Allah duk sanda zaka je aiki ka ɗauki matan ka ka ajiye ta sannan ka wuce lalacewa ya kai inta na ba gane wannan kaga ɗalibin ilimi ko yayi kokari yayi kokari ya kukuta ya mallaki abin hawa saboda ya ringa jigila da iyalansa kada ya zama da kishi in za ta je unguwa ka daji ka samu ka ware lokaci na zuwa unguwan ka kaita in son samu maka jira ta da gama abin da za ta yi sannan ka dawo mijin hajiya wani mijin hajiya da kuma ya ɗauki matan shi ya miƙa ma wani ba ya miƙa ma wani shirme yana ta yawo da matan shi na'am kunya ai babban kunya shi ne wani ya ɗauki matan kai ta yawo da ita shi ne babban da yanzu ba matsala ba ne a Najeriya kana iya samun makosoma dindindin ka ce kuma Allah kullum ka zo ƙarfe ka za ka ɗauki matata kullum ka zo ka dawo karfe kaza ka dawo da ita gida an gane wannan yana daga cikin ɗabi'a nan gaba duk wani malamin da ya ce zai yi wa'azi za a ɗauki ɗan ta'adda ne za shi ɗan buku a ce ga wata sabuwar da awa jama'a wai kana ɗauki matar ka ma wai kawai dan wani zai dan wani zan a kama zai ɗauki matar ka kai ta uwa wai matsala ne a ce wannan ya cika tsanani ka san banna an ta zo aka yi shiru har aka saba da ita to mutane suna ɗaukar ta halal yanzu wani wallahi wani ya ɗaukar halal ne abu wannan zuwa kawai zai ce mace matsa da kawai zai zauna kawai kawai kawai shi ya tsakiyar su kawai ya zama shi ya fafa jere abin shi sai shi komai a jikin shi wannan shi ne in safan Allah ya riga ya katutu yana zama mutane su ɗauka ba matsala ba ne shi wallahi wani lokaci ya zauna nan mace nan mace tsakiya oh, ga wata mace ta zauna akan za ta haɗa cinya da shi kawai zai zauna yana ta mazure ina maka ga Qur'ani yana tilawa abin da ya shafe shi nan fa tabarat ba'da al-hajj to ba karan banna bane wallahi mace ta bude cinya fa ta shige jikinka matar da ba ta gaba ta bude cinya ta shige ba, kuma kana ta tuki ba ba matsala har zuciya ya bushe al'amari ya lalace wani lokaci ba ta zo na nan dinka ga wasu ta zo na cinya ta bude ta shige cinya ko kuma ko tana gaban ka na wa alaikum salam ah ai za su a gaban da za su zo a sanu malam sai su sauka da kan mashin kana kallo malami na su malami na rage malama ta wannan bannan ma ya kai banna kenan inda an malami zai iya rage wa malaman hanya ni cewa nake yanzu misali da a ce da a ce ainihin mutumin da ba taba ganin shi ba ya ɗauke ta da a ce ainihin abokinka ko malamin makarantar su makarantar su ya dauke ta wanda ya fi sauki har wanda ba taɓa gani shi ba in ya riga ya sauke ta ba sa ƙara haduwa sai dai ta ya karbi lambar waya in ya riga ya sauke ya sauke kenan gara wani wanda yake fare ya dauke ta ya fi sauki daga cewa abokinka ko ka cewa malamin makaranta ya dauke ta lalacewa ya kai in ta ya gare ka kaga daga nan ma duwar ɓannan da za a yi ba ka da bakin magana kai ne fa kace ba tun da kace taimake da nake da da lana nake nema kullun zai dauki mata yayin wannan lokaci zai fashi a ce ana sallama cewa ai amma wannan wannan abokin nasa ne malamin makarantar su shi ne zo zai kai ta wajen aiki zai kai ta za su samu makaranta tare ina ba ta gani wa alaikum salam Thank you. To, da eh, wani lokaci da gangan ne so mutumin da yake da wadata in kana da wadata ka shiga mota Allah ya sa kana da kuɗi ba za ka shiga gaba sai ga wata ta zauna sai ka ce kawai nawa ne nan na zan biya shi kenan ka huta inda kana da kuɗin gara ka yi hasaran kuɗin an gane ta ce ka zauna tare da mace abu ne wanda shari'a ta haramta shi sosai an gane shi ne hanya farko dai mutum ya mallaki abin hawa na biyu ka samu wajen da za ka zauna duk wanda zai zauna ka ce a ah, ka biya in za ka biya naira hamsin ne wajen zuwa kawo yanzu ɗari za ka biya saboda jarabawa ce to inda har kana da wata kaga a wannan zamanin yin da awa ma sai da kuɗi in kana so ka yi ka yi musulunci yadda ya kamata a wannan zamanin sai kana da kuɗi in babu kuɗin ba abin da zai yi da mutumin da kila da ƙarfi da samu hamsin da ya abin nan da gidan samu hamsin da ya hau mota shi da zai ce zai biya ɗari <laughs> ya ɗan taka ya eh, zai ya ɗan taka ya ɗan rage abin nan a nisan tafiya tukuna a tamarar badin hajj da saboda haka sai ɗan uwanta abdurrahman ya ɗauke ta sai ta yi umara bayan aikin hajj. an gane sai ta yi umara bayan aikin hajji na'am shi dai wannan ba a kiran shi tabattuyi sai da aka fara aikin hajji sannan kai umra daga baya ba ta wata yi bane eh to sai ne wasu anemo mai sunan shi eh abin maram irdazi wannan nau'i ne na ifraji ifraji da mashi sai aikin hajji kawai a shekarar ku sai aikin hajji kuma za a ƙara umra kira shi da mace eh ana ba za a kira shi da matu'i ba amma da ba ta matu'i bai zai zama ifirati shi ta matu'i dole umara za a fara a farko na'am بلوغ المرام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال عن كربو لك أبي أمامة الباهلي الله يقرأ مزي دايتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه للي الله حقيقة يا با دول ما أبو تي حقي حقنسا ولا وصية لوارثه باب وصية قبي قادو إذا متين هذا قادو ما أمي وصية yana mutum ba zai yi wasiya a ba ɗan shi wani abu ba kafin ya nufi shi da Allah daga cikin gidajen nan a ba ɗana a ba ɗana wani ko a ba mata ta wacce ko a ba mahaifiyata sai dai in yana da 'ya'ya zai ce a ba ɗan uwan shi ɗan uwan bai da gado ko in mutum na da ɗa ɗan uwa ba zai gado ba to za ka iya yin wasiya ga ɗan uwanka irin mutanen nan wa iyaz da suke lalacewa har ya zamanto suna da 'ya'yan zina tare da su cewa ta kai suna da 'ya'yan zina kaga ɗan zina ba zai yi gado ba tunda ba zai yi gado ba za ka iya yin wasiya a bashi wani abu domin kai ka jami'a musiba kai ka jami'a ya zama ɗan zina ta hanyar mummunan aikinka za ka iya mai wasiya don ka kyauta sami shi. kai kuma sai ka shirin gamuwa da Allah akan ta'addancin da kai ka zo da shi duniya ka zuban mai da mutunci don wannan ka da mutunci yaron kowa zai ringa nuna yaron ai wannan shi ne yaron da aka haifa ta hanyar zina ai ba ta hanyar aure aka haife shi ba za ga wannan yaro ba shi da ƙarfi ko kaɗan wajen magana cikin mutane yana magana za ce to daɗin abin da ba mu ba yanzu na bane daɗin abin muna da iyayenmu ke na sai shiru an gane in kana so ka neman ma ɗanka haƙƙi to ka nisanci zina eh na'am rawu amr wal arba illa nasai wato Ahmad ya rawaito da malamai hudu sai dai Nasa'i wa sanahu Ahmad wa Tirmidhi wa Qawahu ibn Khuzaima wa ibn Jarud eh wa rawahu ad-Darqutni min hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma na'am wa zada fi akhirih illa an yasha al-warasa wato zadu hasan fala wasiyata riwaj illa an yasha al-warasa babu wasiya ga mai gado sai dai in magada sun ga dama idan magada sun ga dama wato uba ya ce kun gani ku yanzu kowanne daga cikin ku yanzu yana da aikin yi kowanne yana da gida kowanne yana da mota kowanne yana da kaza dan Allah ku dan bari tsanin ku a bashi kaza mana saboda shi ne shi kadai ne kawai bashi da wani gasa a cikin ku yanzu sai su ki ba koyi baba idan magada sun yarda to shi wannan a cikin magada ana iya yin wasiya a bashi wani abu amma in ba su yarda ba za su iya hanawa Allah ya riga ya raba gado an gani domin kada a yi kada a yi rikici sai Allah ya dauki nauyin rabawa da kanshi an gani da ba za haka ba uwa za ta iya cewa ya za a yi in haifi da a ce za a bada ɗaya cikin shida ko za a bada ɗaya cikin uku ai na fitna ai ya za a yi da a ce da zai kwashe dukiya ta duka ni ba uwa ba zan kwashe ba za a yi ta fitina Allah sai ya riga ya raba kowace ko kowanne Allah ya ayyana abin da za a bashi Allah sai nuna ɗa ma ya fi uba ƙarfi in haife ka sannan kuma ɗana ɗan ƙaramin yaro ya fi da ƙarfi na fatan gani to suna za a yi sosai نعم isnadu حسن e isnadu حديث حسن وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم لله الله تعالى يا يصدق أغريكم بثلث دوكيوينكم بعد وفاتكم bayan rasuwanku عند وفاتكم na a lokacin rasuwanku ziyaratan fi hasanatikum domin ƙari a cikin kyawawan ayyukanku kun ji wannan idan mutum idan mutum yana da wadata Allah subhanahu wata'ala yi sadaka da sulusun dukiyoyinku a wajen rasuwanku domin ƙari akan kyawawan ayyukanku rawahu daru qudni wa sana huwa eh na ka ba ta kiri na da eh karajo da qudni fi sunan fi sunan wa fi da da'if da'afun dai mm, da'afun eh amma wa huwa wa hul albani to kun ji abin da hadisin ya ba kun ji abin da hadisin ya eh, a cikin da ke fa a cikin da iful jami albani ya za a fadisu an gane wannan to yanzu kun ga ku duba hadisin da shan gani hadisin ya ce Allah ya yi sadaka a gare ku da sulusun dukiyoyinku a wajen rasuwanku domin ƙari akan kyawun ku. shi wannan hadisin lafazin shi ya tafi daidai bai tafi daidai ba ka ce eh, ina jin kamar yasa ka ce ba su bai tafi daidai ba shi kullum wanda awul albani na'am da kace wannan gashi nan wasahu shi da afa wushe nan a ne na biyar ce albani a wani yi ce ya fashi dama wannan ne shi ne samu <laughs> na'am a duba hadisin na ce ka fara yin bayani ka ce wato lafazin hadisin wato sai an yi da gaske saboda ka kan duba hadisin an ce annabi ya yi magana kan a yi sadaka ko kamar hadisin sa'ad bin abi waqas da ya ce ya rasulullah wato ni ma'abocin dukiya ne ana zumalin wala ya risu ni illa bulatulli ni ba ma'abocin dukiya ne ba mai gado na sai diyata afa asa saddaku bi sulusi mali ko bi sulusai mali shin zan yi sadaka da bi shi uku na dukiya na annabi ce la sai ce afa ata saddaku bi bi nis shin zan yi sadaka da rabin dukiya na annabi ce la sai ce to me afa ata saddaku bi sulusi mali a sulusu wa sulusu kafir au kabir sai ce sulusi sulusi fa yana da yawa ko kuma yana da girma annabi ya dan kyamaci abin sai ibn abbas ya yi istinbadi da a ce mutane za su dan kauce masulutun nan su koma rubu'i ko fiye da rubu'i da yafi na fatan gari, da mutane za su kauce wa sulusi su koma rubu'i ko fiye da rubu'i da yafi saboda annabi ya dan kyamaci abin duk da bai haramta ba a sulusu wa sulusu kasir au kabir innaka anta zarawar suka aganiya khairu min anta zalahum ala ya takaffafu nan nan kun gane ko kaga da wannan kenan yau yau yau yau mutum dauki sulusun gaba ɗaya ya bayar da shi sadaka wato zahiri manzo Allah ya kyamaci abu sannan kuma Abdullahi bin Abbas shi ma ya nuna cewa da za a bar wannan khilaful aula ne amma in mutum ya bada sulusun fa ba matsala in ka bada sulusun gaba ɗaya ɗungurungun ba matsala amma da za ka ɗan janye da shi ya bi cikin wani hadin sai ce lalle Allah ya yi sadaka a gare ku da sulusun dukiyanku a wajen rasuwanku saboda ƙari a kan kyawawa ayyukanku kai eh? ya yi daidai wani ya ce an janye yaran wancan ya zama su na ya ya halatta kenan sulusun ya halatta amma da kada kada ka kure shi kada mutum ya kure a cikin sulusun ake so ka yi da abin da za ka yi an gane duk wani abin da mutum zai kare wuce sulusi na khilaful aula ne kama cewa da aka yi tasaddaka alaikum ya yi sadaka a gare ku kenan in mutum ya sadaka akwai lada ko babu to an ce khilafin aula eh lalle Allah ya yi sadaka a gare ku da sulusun dukiyoyi wato ma'ana Allah ya iyakance muku sulusi ka ku wuce nan to wani abin da za ku yi na sadaka kada ya wuce sulusi wa akhrajahu Ahmad wal Bazzar min hadith Abi Darda yau wanda zai mutu da iyaye da zai tsaya الله أعلم نعم وأخرجه آمر والبزار من حديث أبي الدرداء إيه وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكل هذا إيفا نعم ولكن ذكر بعض هذا إيفيني لكن قد يقوي بعضها بعضا إذا ساشي كان قرب ساشي حديث يا زما أعلم يا زما صحيح بالشواهد والله أعلم إن شاء الله وعليكم السلام يا رجل يا رجل إيه وتنادي يا رجل نعم Inda akwai eh. ya'ya ba? Eh. Inda ku ya'ya za ta iya ba jikokin da kyauta. Akwai wasu jikokin kuma. ya ce to kace wannan kyauta saboda kai kawo matsala ta wasu Sai eh, gaskiya zai kawo raba zumunci na'am zai kawo raba zumunci ya rusa ne ku abu kaza an karanta ko hadisi da su na'am eh gaskiya kan wallahi da gare yi jira. inda an haɗu mutum ta hanyar zina ma ya bar gaba ɗaya. ya koma ƙasashen turai ya zaman shi wuraren da akwai masu addini a gane kuma da wuraren da ba ruwan kowa da shi ya yi rayuwar shi An shi ba shi zina ko shi zina an ce ba ɗan zina ba shi ba an haife shi da hanyar zina shi an bai laifi ne ma ba baban shi ya masa laifi haifin shi ne ya cutar da shi saboda sha'awa kawai ya zo ya haife shi duniya kuma gashi nan yanzu ko ina yanzu ba shi da ƙarfi ko aure zai nema za ce ɗan zina ne akwai matsala sai tafi can wani gari akwai mutane da suke ba da aure ba bincike musamman yana da kuɗi shi kenan kawai za a ba shi aure Allah shi taimake za a nemi taimako insha Allah yan uwa za su zagaya